a afirka ta kudu da alama wani sabon tsarin samar da magunguna ga marasa lafiya yana matukar rage tsawon lokacin da suke kwashewa kamun su samu magungunan a kwanan na aka kaddamar da wasu mashin-mashin inda mara lafiya zai iya zuwa ya karbi magani tun wannan sabon tsarin ya samu karbuwa ga jama'a ga ahmed abu abdullahi da ƙarin bayani an kaddamar da na'urar atm ɗin ta farko mai bada magani a birnin johannesburg na afirka ta kudu barka da zuwa atm ɗin da ke bada magani bari in nuna muku yadda yake aiki za ki saka katinki a nan sai ki saka pin ɗinki wato lambar ki ta sirri barka da warhaka kana lafiya lafiya ta kalau ya kike ne a yayin da kwastoman ke magana da likita ta na'urar bidiyo nan take sai fasahar ta soma aiki gadan-gadan abin da kuke gani a nan shine akwatin da ke kunshe da magungunan yana da wasu na'urori waɗanda ke haɗe da wannan mashin ɗin na pdu da ke tantance magunguna daga nan sai ya ɗauki maganin ya tura shi inda za a rubuta suna kafin marar lafiya ya ɗauki maganin na gode sosai na karɓi magani na. Johannesburg Metro na daga cikin birane mafi girma a Afirka. Muna da marasa lafiya da dama. A mu na rage yawan lokacin da ake shafewa wajen karɓar magani shine muka bullo da wannan sabon tsarin domin taimakawa marasa lafiya. A can baya nakan tashi barci karfe biyar na asuba domin in je asibiti sannan kuma in dawo gida karfe bakwai na yamma. amma a yanzu a cikin rabin sa'a na gama komai rayuwata ta sauya na daina yin asubanci fasaha ce mai kyau ina tunanin za ta taimaka wajen samar da magunguna a sauƙaƙe tabbas za ta kawo sauyi a afirka ta kudu ta wasanni manajan wales ryan giggs ya ce yana roƙon allah ya ba